Jama'a Assalamu alaikum. A yayin da muka dauki fita daga wannan shekara ta da sha biyar, muna son mu yi waiwaye mu duba muhimman abubuwan da wannan fili na ciki da gaskiya ya takala. Abubuwan da muka bi sawunsu cikin wannan shekarar sun haɗa har da salwancewar ɗaruruwan miliyoyi na maniyyata hajji a jihar Neja da siddabarin da aka shirya wa mutanen wani ƙauye da ke kusa da Bauchi kan filayensu wanda aka karɓe aka yi makarantar hukumar SSS da batun albashin 'yan majalisar dokokin tarayya a Najeriya da yadda tsohon shugaban Karota a Kano ya lakkaɗa ma wasu ma'aikatansa duka. Babban nasarar da muka samu a wannan fili cikin wannan shekarar shine tsohon gwamnan jihar Kaduna Ramalan Yaro ya sa baki da kansa aka zara kuɗi aka biya marayun da kuɗaɗensu na gado har kusan miliyan ashirin da biyu ya salwance a asusun kotun shari'a musulunci ta jihar Kaduna. Idan ba a manta ba, ɗaya daga cikin mutanen da suka yi tsayin daka domin ƙwato ma waɗannan marayun haƙƙinsu shine Alhaji Sani PZ ɗaya daga cikin aminan marigayi Alhaji Yahaya Round. To, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ni suna na alhaji sani ibrahim wanda aka fi sani da alhaji sani dan marke wanda nake zaune a pz number 5 wafa road pz area to alhamdulillahi kamar yadda kowa sani a can baya na yi magana cewa a muna ta iya tunaninmu muna ganin dai wannan haƙƙi na marayun nan da ikon Allah a yana nan a hannunta kuma za su bada to kuma cikin yarda Allah kuma bukata da ta biya a yau wannan rana ta rana biyu ga watan biyu to wannan kuɗi jimillar shi gaba ɗaya kamar yadda ya fita ya shiga akawun ɗinsu kuma ya fito ya dawo hannunmu an damƙa shi a hannunmu da wannan ne muke ma Allah godiya muna cikakka godiya ga Allah tabaraka wata'ala da ya tabbatar da wannan al'amari ya kuma biya buƙatar cewa wannan abu ya dawo a hannunmu me kuke ganin ya kawo ɗan sabanin da aka dinga samu kafin wannan kuɗi su nuna to shi al'amarin rayuwa duka wanda ya santa wani jarabi ne daga Allah Allah ya jarabe mu da wasu abubuwa waɗanda matukar wannan abubuwa da wani abu illa mu yi haƙuri kamar yadda ya jaraba mu da jarabawa ta musiba kuma cikin yadda shi ya yayi mana ya kawo mana wani abu na alheri na farin ciki kuma muna godiya gare shi muna godiya kuma ga dukkan waɗanda suka taimaka muna wannan al'amari ya zo na a hannunmu musamman voice america da suka watsa wannan shiri kowa ya ji yadda abu ya faru da kuma gwagwarmaya da aka yi ta yi tsakanin mu da su har Allah ya tabbatar da wani al'amari. Kira na biyu shine ina wa su mahukunta waɗanda abubuwa ya shafa kullum a matsayinmu na ɗan adam gajiyayyu idan wani abu ya na gajiya, ya same ka maimakon ka yi ta faɗa a ka gane cewa Allah ya jarbe ka da wata fitina kuma ka mai da al'amarinka ga Allah sai Allah ya saka maka da abubuwa sannan daga ƙarke ina ma shi mai girma gwamnan jihar Kaduna godiya domin mun samu cikakken labari shi irin gudunmuwar da ya bayar a kan wannan abu domin a samu a warware da gwamnatinsa da irin ƙoƙarin da ya na yadda ya ruhe ido ya turo wannan kuɗi domin a samu a sallami waɗannan marayu. Yana magana kan tsohon gwamna Ramalan Yaro da gwamnatinsa a jihar Kaduna. To, idan masu sauraron mu ba su manta ba, mutumin da muka fara yin magana da shi akan wannan batu na kudaden iyalan marigayi ya hayaran kwana ɗan gora shine Abdullahi Muhammad, wanda shi ne ma ya fara ɗaukar waya, ya kira wannan fili na ciki da gaskiya yana roƙon da mu bi sawun wannan batu na kudaden marayun. Jama'a assalamu alaikum. Sunana Abdullahi Muhammad To da farko muna godiya ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala da Allah ya sa aka samu wannan gagaruman nasara saboda yau shigar kudin nan cikin account na wannan kotu shekara biyu kenan da wata ɗaya daidai so kuma yau Allah ya kawo mu wannan kuɗi sun fito saboda haka ubangiji wata ala shi muke fara yi masa godiya da wannan nasara da da ya bar cikin wannan gwagwarmaya sannan kuma sila hanyoyi kamar ku voice murya america ba karamin taimakon ba ma a cewa wani abu sai dai a yi fatan allah ya saka muku da alheri akwai kuma shi Ibaraman eh, autarok shi ma irin gudunmu wanda ya bayar da duk sauran yan uwa da suka bada gudunmawa sakamakon wannan labari da kuka watsa waɗanda ma ba sani ba daga Nijar na gani ma a Facebook mutane suna addu'a Allah ya fitar mu da wannan marayu dukiyarsu so Allah ya karbi addu'ar su da duk addu'an da jama'a suke yi waɗanda suka shigo a bayyane da waɗanda suke a boye suka yi addu'a to Allah ya karɓi addu'ar su kuma yau an biya wannan haƙƙi na na marayu mu shine gurin mu kawai to alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wani batu kuma da muka yi a wannan shekara mai karewa shine batun dubban miliyoyin daloli ba ma naira ba da suke salwancewa a kamfanin man fetur na Najeriya wato NNPC Wannan magana ta sake kunno kai ne a lokacin da shugaba Buhari ya karbi ragamar mulki, a bayan da ya bayyana cewar shi wannan kamfani na NNPC sai abin da ya ga dama ne yake samma gwamnatin Najeriya ɗin daga kuɗaɗen man ƙasar da suke shiga ta hannunsa kacokam ɗinsu. Mun yi wannan maganar da Malam Ahmed Yarima. wanda a yanzu ya zama ɗan majalisar wakilan tarayyar Najeriya mai wakiltar Misau da Dambam daga jihar Bauchi, wanda a lokacin da muka yi maganar yake mai zaman kansa bai ma shiga siyasar ba. Da farko ya kamata mutanen Najeriya su sani cewa babu cikakkun alkaluma na yawan kudaden da suke shiga asusun gwamnatin tarayyar Najeriya daga kuɗin da aka samu na mai. Dalilin shine akwai tsaka-tsaki, akwai shingaye, akwai hanyoyi da dama waɗanda akan bi wajen salwantar da waɗannan kuɗaɗe kafin ma su shigo. Sanin kowa ne cewar ita hukumar kula da harkokin man fetur ɗin Najeriya NNPC ita ke da wuƙa da nama wajen dillancin wannan man. To tsakaninta da mai sayan man akwai waɗansu dillalai. Dillalai ɗin nan ba 'yan Najeriya ba ne ba kuma a Najeriya suke ba. Ba kuma shago ko wani babban ofishi suke da shi a Najeriya ba. Illa iyaka a ƙasashen da suka shahara kamar switzerland wajen dillanci da ajiyar kudaden mutane suke wucewa kamar wajen dillancin man najeriya da shi mai saya idan mai saya kuma ya saya man daga wajen najeriya ko daga dillalan da suke sai da man najeriya ba kai sai zai biya najeriya ba sai ya biya irin waɗannan dillalai na shingaye ko na tsaka-tsakai sa'annan su kuma su ɗauki kamishin su su bawa najeriya ita kuma abin da ta samu daga cikin wannan man ɗaya kenan na biyu kuma babu lissafi cikakke na adadin man da ake tono ake sayarwa a najeriya din dalili shine akwai matsaloli kusan guda uku ita hukumar kula da tonon man fetur tana aiki ne da kamfanonin da suke haƙar man kowanne kuma akwai adadin da aka bashi da zai iya tona ya saida sa'annan tsakanin kamfanonin da suke safarar man su ma akwai dillalai waɗanda suke lodi tsakanin mai lodi da mai mai da kuma wanda za a kaiwa nan ma akwai wani shinge ko dillali a tsaka-tsaki kuma idan aka kai man nan aka saida shi ba kai tsaye ne kuɗin zai shigo cikin babban bankin tarayyar Najeriya Central Bank ba akwai wanda zai shiga wannan asusu nasa akwai kuma wanda zai shiga asusun kamfanin man Najeriya wanda shi kuma daga nan zai aika wa Central Bank wato babban bankin ƙasa adadin kuɗin da shi kuma ya samu to a wannan tsakanin ake salwantar da kuɗaɗe saboda babu cikakken lissafi na adadin man da aka fidda sa'annan babu cikakken lissafin nawa aka biya wane da wane kamisho daga cikin man da aka sayar. Malam Abdulkarim Ɗayyabu shugaban rundunar adalci ya ce ‘yan Najeriya su yi hamdala da yake Allah ya aiko da wanda ya samu ƙarfin halin fallasa irin wannan abin domin ba yau aka fara ba. Wa'annan abubuwa ba bakin abubuwa ba ne, illa kamar yadda nake da ƙarfin imani a kai. cewa duk lalacewar duniya ba a rasa na Allah. To, wannan na Allah muka samu wanda yake tsoron haɗuwarsa da Allah ya yi da imanin da addininsa ya kallafa masa kuma ike ganin kimar wato inda ya fito tun daga Kano zuwa Arewa har zuwa Najeriya da shirin bukakin fata da duniya har Allah ya bashi karfin zuciya ya fito da abin nan kuru-kuru amma an shayin irin waɗannan illa ba su kai girman wannan ba to ah, abin da zai ba da sha'awa shine dama abubuwa da yawa sun fara a baya To wannan yawansa da za a ce dala biliyan arba'in da tara da ɗigo takwas wanda ya kai a yi kasafin ƙasar nan na fiye da shekara biyu a ce an fita da man ba a shigo da kuɗin ba. To kaga idan ba dan Allah ya tabbata cewa ina da irin nasa ba, ko waɗansu da irin suka gabata ko da dai yawan waɗannan bai kai ba za a yi ƙoƙarin aikaci raba ne. to Allah ya bashi karfin imani da tsoron haɗuwarsa da ubangiji shi ya fito da abin nan kurukuru duniya ta ji Wasu daga cikin muhimman batutuwan da wannan fili na ciki da gaskiya ya taɓa wannan shekara ta 2015 kuma sun haɗa har da kashe wani bawan Allah mai suna Jamilu da 'yan civil defense suka yi a Sokoto da cin zarafin da 'yan sanda a garin ɗan Kanjiba da ke jihar Katsina suka yi ma wata mace mai suna Hafsat da abubuwan da suka biyo bayan waɗannan batutuwan. 'yan damfaran nan da suke cewa su aljannu ne sun sake kunno kai su ma cikin wannan shekarar to amma kuma sun gamu da gamansu a wannan karo a kasance da mu a mako mai zuwa.